الله الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد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 wa rahmatullahi wa barakatu a wannan tattaunawa da muke yi a kowane sati kan ɗabi'u na gari ko halaye na ko manya-manyan halaye duk yadda za ka fassara su dai haka dai babu nan maudu'in yake insha Allahul karim a darasinmu na baya mun ɗan faɗi wasu abubuwa da manzan Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam game da kyakkyawan hali za mu ɗora a yau insha Allahul Karim watakila mu ɗauki misalai daga cikin abubuwan da ake gane mutum nagari ne ko ba gari ba daga cikin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ba da bayani wani ya tambaye shi ya ce ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai meye ne kan ke saurin kai mutum aljanna e ga mutum za shi aljanna ya sallah azumi da sauransu amma ya zama da ya yi sauri ya tafi ba a tsaye da shi a baya ba gurin bincike ya masa tsanani ba ya tsallake salaɗi akan kari wajen sa kayansa akan mizani an yi an gama akan kari ya yi ya tafi menene ke sa mutum ya samu wannan ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce abin da ke sa mutum ya saurin tafiya aljanna babu kaman kyakkyawan ɗabi'a babu kamar kyakkyawan hali sallar ka za ta kai ka aljanna amma ba lalle bane su zama a kan kari azumin ka zai iya kai ka aljanna amma ba lalle bane ya zama a kan kari amma abin da zai iya kai ka aljanna bayan wa'yancan sun samu cika ka tsere wa sa'a ka wuce ka tafi da wuri babu kamar kyakkyawan hali babu kamar kyakkyawan ɗabi'a duk mutumin da ya zan zai kiyaye wannan to in allah ya daina saurin gaba-gaba wajen samun aljanna dan tashin alkiyama insha Allah karim mu yi kokari sosai rayuwar mu ta yi kyau duk wanda ya zauna da mu ya ce alasan barka duk wanda ya zauna da mu ya ji baya san rabuwa da mu mu yi kokari mu zan mu ne irin jama'an da ya zamana idan wani zai sayi gida a wata anguwa ko zai sayi gida gida a wata anguwa da ya ji muna wannan anguwan yana Allah Allah ya zauna a wannan anguwan saboda ya san zai zauna da mutane na gari dan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ad-daru qabla al-jar al dar na'am al-jaru qabla ad-dar yace al-jaru duk inda kake jin kana son ka je ka zauna kar ka kalli babban hanya ce kar ka kalli filin na gaban hanya wanda yanzu nan zaka iya bada kwatance ba wannan ake dubawa ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljaru su waye makwabtanka a wannan gidan su waye makwabtanka a wannan filin waye na gabar da kai yamma da kai kudu da kai arewa da kai sannan ka yi maganar zama da gida a wannan gurin kar ka ɗauki iyalinka ka je ka ajiye a gun da baka san su waye makwabtanka ba za ka yi kuka da idanunka za ka nemi ka tashi a lokacin da baka da yanayin tashi amma kafin ka zauna a guri ka duba su waye a gurin mutanen da suke da cancantan a zauna da su ne ko ba su bane to mu yi kokari mu mu zama ana dubawa ne anguwa tana yin kyau ne saboda muna gurin eh, kar ka zama wai kai damuwarka wani abu ne daban ba duba wannan abin da manzan Allah ke bada bayani ba sallallahu alaihi wasallam kar ka yi da wannan kyakkyawan hali bayan tauhidi bayan ibada sai maganar mu'amalat ko su ce usuluk tsarin zamantakewa da mutane wata mata an ba da bayani a kanta manzan allah sallallahu ta'ala alaihi yana ce aka ce masa ga wata mata tana da yawan sallah tana da yawan azumi kenan bayan sallolinta na farilla tana kiyamun laili sosai bayan azumin farilla tana yawan azumin muka na nafila to amma kuma ba ta da kyakkyawan hali tsakaninta da makwabtanta ba ta da kyakkyawan mu'amala tsakaninta da makwabtanta makwabtanta suna allah wadai da halinta suna shan wahala a hannunta ba ta iya zama da makwabta ba tana ji musu sosai da manzan allah ya ji wannan magana sallallahu ta'ala a rasulaba kalmar da ta fito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine hiya finnari matan nan tana cikin wuta ka dubi ga azumi ba yawan azumi mai yawa wanda azumi guda ɗaya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa man sama yawman fi sabilillahi ba adallahu wajahu alin nari saba'ina kharifa don mutumin da ya yi azumin yini guda dan Allah Allah zai kai fuskansa nesa daga wuta shekara saba'in shekara saba'in to amma ga wata matsalar da ta samu tana ainihin tozarta makwabtanta wannan ya sanya duk yadda azumin nan ya nemi ya kai ta nesa daga wuta wannan rashin kyautata makwabta din nan da wulakanta makwabta din nan ya yi mata tannaki ta kasa tafiya nesa daga wuta wannan ya sanya ƙarshe za ta je wuta sai daga baya azumin zai iya fudda ita daga wutar sannan bayan wannan sallanta na nafila da sauransu ya fidda ita amma tafiya wuta kam wannan ba makawa za ta tafi wuta amma kuma sai aka ce ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga wata mata ita kuma azumin nata bashi da yawa ba maki daga azumin farilla ba ta dora nafila sallolin ta bassa da yawa ba maki daga sallar farilla ba ta yin ta nafila amma gaskiya tana kyautata makwabtanta tana da ihsani tsakanta da makwabtanta makwabtanta suna jin daɗin mu'amala da ita suna alasan barka wajen mu'amala da ita in ba ta nan ana jin kewan batta nan in tana nan ba a so a rabu da ita to ya take sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce hiya fil janna wannan matar tana cikin gidan aljanna ah ya jama'a masu kallo da sauraro yau ga inda wata ke kiyamun laili wata ke yawan azumin nafila amma darajar ta a gurin Allah na ƙasa ga wata kuma ba ta kiyamun laili ba ta azumin nafila amma darajar ta a gurin Allah ya haura wancan hatta riga ta tafiya aljanna kai tsaye abin da ya haifar da wannan abin da ya haifar da wannan shine rashin kyakkyawan hali a gurin wancan mai yawan ibada da kuma kyakkyawan ɗabi'a a gurin wannan mai ibadar rashin kyakkyawan hali a gurin wancan mai ibadar da kuma kyakkyawan hali a gurin wannan da batta da ibada da yawa wannan ya haifar da mara ibada da yawa wata batta da ibada da yawa ta yawan wancan fintin kau ta riga ta tafiya aljanna da shekaru na wallahu ta'ala alam amma ta riga ta tafiya aljanna da wannan kenan za ka yi wa ko da yan uwa mata nasiha su yi ƙoƙari kan zafin kishi tsakaninta da wance ya sa ta zan ba za ta iya mata mu'amala ba domin babu don Allah da maganar kishiya ce ko ba kishiya ba ce ko dai ku san wannan labarin in an je gaban Allah tashin alkiyama Allah zai tuhume ki ne da cewa kin yi wa dangi makwabtanki ba daidai ba kin yi wa ainihin zumuntanki ba daidai ba da kin ki da kin so tun da miji ya riga da ya hada ku watakila ya'ya sun riga sun hada ku sa zama zumuntanki babu yadda kika iya za a tuhume ki da yanke zumunci ko bata zumunci za a tuhume ki da kin yin kyautatawa ga makwabciyarki a gaban Allah ta'ala abun tsoro ne sosai a ce kin je na tashin alkiyama saboda gashi kina ganin ta wulakantacciya ce kina ganin ta tozatacciya ce kina ganin ta banza a banza ce amma a je gaban allah tashin alkiyama ana ɗiban sallolinki na shekaru biyar shekaru goma shekaru nawa ana miƙa mata za ta yi saurin tafiya aljanna ta barki a hannun mala'iku su ainihin yi miki yi wa tanda da ke a cikin wuta da za ku gane wannan to da kun sassautawa kanku abubuwa da yawan gaske kishi gaskiya ne babu wanda ya ce mace kar ta yi kishi amma dai akwai kishin da aka yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za ku ɗauko siffan wannan kishin ku ɗauko ainihin hoton wannan kishin ku sa a cikin naku kishin in allah yadda za ku ga naku kishin ya koma mai sauƙi bi izinin lahi ta'ala to kun ga kyakkyawan hali ya sa wata mata ta tafi aljanna da wuri rashin kyakkyawan hali ga kuma salloli amma ya sa wata mata ba ta samu tafiya aljanna akan kari ba kyan halin annabi sallallahu alaihi wasallam sakin fuskansa fara'a ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda al-imam ibn kasir rahmatullahi alaihi ke cewa shi manzan Allah mutum ne kanar zula mutabassiman mutum ne mai sakin fuska bushashal wajihi mai sakin fuska eh, in ka zo kuka yi hannu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kwarjininsa ta kan sa ba za ka iya kallon fuskansa kai tsaye ba amma yana kallon fuskanka yana fara'a yana sakin fuska ba zai sake hannunsa ba na alaman zai rabu da kai ba sai in ka fara sake hannunka daga hannunsa sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutum ne mai saukin kai mutum ne mai fara'a mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai dattaku mutum ne da kowa sai dai ya biyo bayansa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kirari a cikin alkur'ani mai girma da cewa wa kala ala khuluqin azim nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Allah ta'ala ce wa innaka lalle kai ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam la ala khuluqin azim kana kan wasu irin manya manyan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kana kan wasu nagartattun halaye wanda kowa sai dai ya koyi a gurinka ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce daga cikin kyawawan halayensa tun kafin wahayi tun kafin wahayi lokacin da aka zo aka rushe ɗakin ka'aba aka zo gina ɗakin za a sake ginawa mutanen maka sun zo bayan sun gama ginawa yanzu za a sa dutsen nan hajjirin aswad a jikin abin nan a jikin ɗakin ka'aba kowace kabila tana son ta samu wannan damar a ce ita ce kowane gida na son a samu su samu wannan damar a ce gidansu ne suka sanya wannan dutsen a jikin ɗakin ka'aba zai zama tarihi zai ci nana ta kansa ana ta faɗan wannan magana har ran da za a bar duniya gaba ɗaya har ran da Allah zai tamine cin duniya gaba ɗaya har ran da Allah ta'ala zai tattare sa gaba ɗaya akan wannan aka cece ku ce to ƙarshe suka tattauna suka ce to abin da za a yi shine mu yi shiru mu jira tun da gamu ga dutsen nan a jikin ɗakin ka'aban gamu a jikin ɗakin ka'aban to mu zauna mu jira duk mutumin da ya shigo yanzu Ko waye shi mu ba shi dama ya yanke hukunci cikin ganin daman Allah tabaraka wa ta'ala sai ga sai ga mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo a lokacin ma ba a fara wahayi ba yana cikakken saurayi sosai dan shekara talatin da wasu abubuwa yana shigowa suka ce ga matsalar da muke fama da ita haka ne eh mayafin da ke kafaɗan manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama da kansa ya sauke ku dubi saukin hali da saukin abun nan da tawazu ta manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama ya sauke mayafin ya shimfiɗa mayafin sannan ya jawo dutsen kan mayafin sannan ya ce kowace kabilar zo ta kama da kanta kowace kabilar zo ta kama bakin mayafin aka daga har zuwa gurin da za a sakan bayan an manna sannan ya sa hannunsa mai albarka ya gyara gaba daya ta yin da kowace kabila babu wata kabila da za ta ce ita ce ta yi wannan babu wanda zai ce shi kadai ya yi wannan dukkan su gaba daya kowa ya ce a babu shakka an hada al'amin an hada al'amin an hada da tijo to wannan babu shakka na daga cikin halayen tawadu'u na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ke cewa hatta take cewa hatta a cikin gida zaka same shi yana mai taya matansa aiki gyaran kaza wanke kaza gyara kaza share kaza aikin manzon Allah sallallahu ta'ala an tambaye ta yaya ɗabi'un manzon Allah yake a cikin gidansa sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta ce kana fi mihnati ahlihin yana cikin hidima wa iyalansa Eh, in yi zo samu ana cikin shara kawai shi ma sai ya fada cikin sharan a ci gaba da shara da shi in yi zo samu ana wanke wanke sai ya fada ciki a kama wanke wanke in yi samu ana yanke wani ana yanka wata kubewa ko wata alayyahu shi ma sai ya nemo wuka kawai sai a kama ta ce in takalmin sa ya tsinke da kansa yakan zauna ya dauko karfe ya sa a cikin wuta in karfen ya yi zafi ya gyara takalmin sa da kyau da hannunsa sallallahu ta'ala sallallahu duk wannan saboda tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa abubuwa guda uku gaskiya ne daga cikin abubuwa guda uku nan da ya ce gaskiya ne haka suke ya ce wa ma a hadun lillahi illa rafa babu wanda zai yi ta tawadu'u don neman yaddan Allah illa rafa ahullahu sai Allah ya daga shi duk wanda ya yi ta tawadu'u to Allah zai daga shi ya salam duk wanda ko ya yi girman kai ya yi faɗin rai yana jin shi wani ne to yadda ka san hayaki a sama idan hayaki tashi daga ƙasa sama yake haurawa wai shi ba zai bi kasa ba sai ya haura sa ba in dai sama kuma sai ya watse ba za ka shi ba to haka duk wani mai girman kai ya gama girman kansa sai ya watse kawai shikenan an an riga da an gama da shi to amma mai tawadu'u Allah ta'ala kan ajiye tarihinsa ya zama ya zama mutumin kirki duniya gaba ɗaya sai ta yi nuni da shi sai ta ce wannan mutumin mutumin kirki ne Allah ta'ala ba zai wulakanta shi ba man tawadu'a. man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah amma duk mutumin da ya zama mai girman kai mai jiji da kansa yana ganin yana mutane kallon shekeke kallon hadarin kaji in ya ga jama'a suna zaune a wani gu ba zai zuwa ce musu assalamu alaikum ba sai ya wuce shi kuma abin da Allah ya ce a kansa a hadisin kudusi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ganin Imam Ibn Kasir rahmatullahi alaihi ya kawo wannan hadisin can cikin suratul Jasiya kafin kai sakan boda Allah tabaraka ta'ala ya ce walahul kibriya'u fis samawati wal ardi huwal azizul hakim walahul kibriya'u ji da isa da bunƙasa da faɗin rai na Allah ne shi kaɗansa tabaraka wa ta'ala na shi ne shi kaɗansa saboda shi Allah ta'ala shi ke da cancantan ya girman kai dukkan abun da zai sa a yi girman kai ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala na farko Allah baya gyangyaɗi bare yi bacci na biyu baya gajiya na uku baya cin abinci na hudu baya shan ruwa na biyar baya bukatan wani mai taimako a cikin rayuwarsa duk waɗannan abubuwa guda biyar da suka koru daga Allah tabaraka wa ta'ala. kowa kuma sun tabbata a kansa babu wanda baya cin abinci babu wanda baya shan ruwa babu wanda baya bacci babu wanda baya gajiya babu wanda baya neman agajin wani wa'annan abubuwa guda biyar din sun koru ga Allah shi kaɗansa wa'annan abubuwa guda biyar din sun tabbata ga kowa to in ya zan wanda kake wa girman kan yana buƙatar wa'annan abubuwa guda biyar kai ma kana buƙatar wa'annan abubuwa guda biyar me ka na masa girman kai me ka na masa faɗin rai me ka na jiji da kai duk abin da suke yi kana yi duk abin da wani ke yi nima ina yi don me zama masa girman kai don me zama sa girman kai an jima kaɗan za a ce ya shiga bayan gida in an je gurin alhaji sallama ina alhaji ya shiga bayan gida to me na girman kai an jima kaɗan wani ya tsaya a gurin mai garau garau ya ci abinci shi ma an zo gurin alhaji ku jira shi yana cin abinci me na girman kai an jima kaɗan ya kwanta bacci wani an zo gurin alhaji ku ɗan jira shi kaɗan yana bacci yanzu me na girman kai me na faɗin rai wani quality wani ainihin makasudi ne mutum ke da shi da zai yi wani girman kai wani faɗin rai kayan Allah ne kawai shi yasa ce wala hul ya fi samawati wal ardi ji da isa da girman kai da fankama da faɗin rai nashi ne shi kaɗansa shi yasa sunansa ne almutakabbiru almutakabbiru aljabbaru alazizu duk sunansa ne shi kaɗansa babu wanda ke da wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke faɗa a hadisul kudusi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alkibir ya urida'i wal azamatu kasa'i man naza'ani wahidun wahidun minhuma qasamtuhu aw askantuhu naran askantuhu nari a wani hadisin a wata ruwaya yace jiji da kai da fadin rai da isa kayana ne tufafi na ne sama da kuma na ƙasa e, eh, al'azamatu rida'i fadin rai jiji da kai tufafi na ne na sama alfahari tufafi na ne na ƙasa manna za a ne wahidin minhuma duk wanda ya ce shi ma zai yi allah na da girman kai shi ma wane ciki zai yi girman kai allah na da faɗin rai wani ma ya ce shi ma zai yi faɗin rai to allah ce tuhu sai na wulakanta shi sai na tozarta shi sai na gwada masa ƙarya yake ba zai iya ba ba zai iya ba ya ɗauko rigar da ba tasa ba ya nemi ya sa tuhu sai na wulakanta shi a wata ruwayan askantuhu nari sai na aje shi a wuta da ran tashin alkiyama kai mu'amala da mutane normal mu'amala kai mu'amala da mutane a matsayin ka na mutum su ma mutane ka gaisa da kowa ka yi assalamu alaikum wa alaikum salamu a cikin gaisawa da hada hannu din nan da za a yi akwai gafara daga Allah tabaraka wa ta'ala to me za a baka kai girman kai banda a rubuta maka zanubi banda a rubuta maka zunubi shi fa abin da Allah ta'ala ce alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin shin a cikin jahannama kan ba mu sauki ga masu girman kai ma'ana kenan a cikin jahannama lallai akwai portion da aka ajiye na zalla masu girman kai ne kawai anan za a ajiye su anan za a ajiye su saboda haka mu nisanci wannan hali mummunan hali ne babu wanda za a yi wa girman kai ya ji daɗi babu shi shi kansa mai girman kai bai san a masa girman kai bai san a masa girman kai to ba ka san ama girman kai don me za ka yi girman kai dan me za ka yi faɗin rai annabi sallallahu alaihi wasallam kan zauna cikin jama'ansa a ƙasa ya zauna zaman da ke zaman abin almurabba zaman da ya zama na zama ne na tawadu'u wanda ake sanya abin nan idanun sawu gaba ita ciki abin nan gwiwoyi suna ta waje sauran sahabbai su zauna ya sa hannu sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa su ci abinci baya rena baya ganin wannan karami ne wannan waye wannan waye yakan ci abinci da kowa ya ci abinci da Abu Zar Gifari radiyallahu anhu talakan cikin sahabbai ya ci abinci da Abdurrahman dan Auf mai dukiya cikin sahabbai ya ci abinci da ainihin abin anas dan malik yaro cikin sahabbai yaron gidansa ma ya ci abinci da abdullahi dan dan abbasin radiyallahu anhuma wanda yake karamin yaro ne bai wuce kani a gudunsa ba sosai kani ma na can kasa da a gudunsa ma idan za a dubi haihuwa duk wannan manzon Allah ya yi wannan domin ya gwada mana mu zan mutane masu tawadu masu ainihin yin kaskantar da kai ba wai wulakanta kai ba wulakanta kai daban sannan kuma ainihin kaskantar da kai daban ka ɗauki kowa mutum kamanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko bawan ne ka sa shi aiki to ka taimaka masa ka sa shi aikin da ya fi karfin sa shiga cikin aikin ku yi aikin tare da shi ku yi aikin tare da shi wata rana jama'a sun hangi Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu Abu Dharr al-Ghifari haka ne radiyallahu anhu a cikin bayi bayi nasa yana zaune suna cin abinci aka zo sallah ɗinkin da yau kansa shi ya musu sai aka zo ake ce masa kai ya haka wannan bayi ne ya zaka zo kana musu wannan ya za ka zo kana musu wannan ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku tufatar da su da abin da kuke tufata kar ku dake su kar ku lakanta su kar ku tozarta su in kun ba su aikin da ya fi karfin su to ku taimaka musu wajen wannan aikin haka manzan Allah ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka shi yasa Luqmanul Hakim a cikin suratul Luqmana yake wa ɗansa magana daga cikin kalmomin da yake wa ɗansa yace wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur wa qasid fi mashika waghdud min sautika inna ankara al-aswat la sauti al-hamir yake ce wa ɗansa wala tusa'ir khaddaka lin-nasi kar ka dinga kawo da kumatinka daga mutane wannan kundukukinka kar ka dinga kawo da shi daga mutane kar ka yaga kar ka dinga kawo da fuskanka daga mutane wa jama'a suna zaune a can gurin ka zo wucewa sai ka kawo da kai wai saboda su ce baka su ba ba haka bane su ne ka ce assalamu alaikum Hakkin su ne wannan haka manzon Allah ya koyawa duniya gaba daya sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa abun nan wanda ke kan abun hawa yo wanda ke tafiya a kafa sallama wanda ke tafiya a kafa yo wanda ke zaune sallama kaɗan su yi wa da yawa sallama ƙanana su yi wa manya sallama haka manzon Allah ya koyar sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ka zo wucewa ka gan suna zaune sun ganka ka gansu to yanzu hakkin su ne da za su nema a gaban Allah ran tashin alkiyama ka ce assalamu alaikum in ka ce musu assalamu alaikum to ka ne su mayar maka da amsa wa alaikum assalamu dan Allah ce wai za huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan an gaishe ku da gaisuwa to ku mai da wannan gaisuwan ko kuma ku mai da wafi kyawu saboda haka kai in ka zo ka same su za ka wuce ka ce musu assalamu alaikum wannan hakkinsu ne akan ka musu wannan in ka ƙi musu wannan saboda girman kai saboda kana ganin ba su kai ba ana tsoron kar a je gaban Allah tashin alkiyama Randa ba mai cewa ya yafi ran ba mai cewa a daga kafa randa ba mai kau da kai kowa na neman komin karancin hakki akan wani dan a bashi wani ya zo ce maka yana neman ka a gaban Allah tabaraka wata'ala sannan ka wuce ka gan shi ka ƙi ka mai sallama yana neman ka a gaban Allah zuwa yana neman sallolin ka na shekara biyu ko shekara uku za a bashi ya wuce aljanna an tashin alkiyama saboda haka yace abun nan wanda ke tafiya yau wanda ke zaune sallama sannan bayan wannan kaɗan siyo masu yawa sallama haka manzan Allah ya raba abin sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa ya ce masa wala tusir khaddaka linnasi karka ka dinga maida kar ka dinga kawar da ka daga mutane wani zai ga mutane suna zaune a can gurin da ya zo ya gan su sai ya ɗauko waya yana sawa a kunnensa wasu ce yana waya ne saboda haka sai wuce wannan duk ya rage naka ka je kai wa Allah jawabi an tashin alkiyama eh, zuwa ka zauna kai istighfari ba zai warware ba sai sun yafe maka domin Allah ya san me aka yi wala tamshi fil ardi maraha kar ka rika tafiya kan kasa kana takama kana jiji da kai kar yi wannan inji Allah inna allaha lahi yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya san dukkan mai fadin rai Allah baya san dukkan mai jiji da kai Allah baya san sa sai ya ce wa qusid fi mashika ka rika takaitawa wajen tafiyanka kar ka rika sauri saurin da ya wuce iyaka kar kuma ka yi slow wajen tafiyarka a matsayinka na ɗa namiji kar ka yi tafiya kana tafiya kana yanga mace ce aka santa da yanga amma namiji ba a san ka da yanga ba kar kuma ka yi sauri da ya wuce iyaka yadda Allah ya halicce ka na ɗabi'arka kai tafiya daidai yadda kowa ke tafiya e waka sirfi ka waqdud min sautik idan kana magana ka rintsa sautinka kar ka rika magana kana tsawawa mutane kar ka rika magana kana ihu kar ka yaka waka sirfi ka waqdud min sautika saboda inna ankara al-aswat mafi munin sautuka gaba daya mafi munin muryoyi gaba daya da sautin hamir shine muryan jaki in ji Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda ke farawa da sheka sai kare da ihu ka ga samari a anguwa suna ta ihu wa mutane wani lokaci wa an zo kallon kwallo sha biyun da ka ji an barke da ihu wa mutane duk Allah ce waqasid fi mashika wa min sautuka inna ankaral aswat la sautil hamir mafi munin sauti shine sautin jaki in ji Allah tabaraka wa shi ne sautin jaki in ji Allah tabaraka ta'ala yana daga cikin alaman girman kai a gaya ma gaskiya ka ji ta. mutum ya zama mai kifaɗi har jama'a su shaida cewa fa kai in an gaya ma gaskiya baka karbanta har a yi wani abu ya zama al'amurin mujtami alaihi cewa wani in an gaya masa gaskiya baya karba kai da wannan halin ka amince da in an gyara maka in kai kuskure aka gyara maka za ka karbi wannan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a hadisi ingantacce da wani ya tambaye shi kwalliya da ado ni ba na son zama cikin kazanta sai ado da tsafta da kwalliya wannan girman kai ne manzon Allah ce ba girman kai bane sallallahu ta'ala sun ce menene girman me ake ce masa girman kai yace girman kai shine gamtin nas wato batar alhaqi wa gamtin nas kin gaskiya da kuma daure mutane fuska wannan shine girman kai ko guda ɗaya mutum ya ɗauka ya sa a cikin rayuwarsa kin gaskiya in an gaya masa to wannan alaman girman kai ne ko mutum ya ɗauki abun nan daurewa mutane fuska duk wani alamin girman kai ne duk wani na daga cikin abun da zai zama an tashin alkiyama an ajiye mutum a cikin wuta saboda ya je wa Allah da girman kai da faɗin rai abun da muka faɗi yan uwa Allah ta'ala ya sanga albarka a cikin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka mana da alkhairi gaba ɗayan mu Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu